الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu zalika alqadiru alai bayan haka kamar yadda muka ɗauko karatunmu a jiya muna cikin suratul mutaffifin in ba a manta ba a inda za mu tashi a kan aya ta 29 insha Allah bismillah malam yusuf a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahim إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم alhamdulillah ajiya a ayoyin da muka karanta mun ji inda littafin ayyukan kafirai ake zuwa a ɓoye shi a ajiye shi a can ƙarƙashin ƙasa ta bakwai littafin ayyukan mumunai kuma ana ɓoye shi ne a inda ake kiran shi illiyin a can cikin sama ta bakwai muka ji sakamakon mumunai da Allah maɗaukakin sarki ya ce innal abarara lafi na'im alal ara'iki yanzurun ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqauna min rahiqin maktum suna shan wani irin giya tsaftatacce tsarkakakke wanda yake rufaffe ba mai bude shi sai wanda zai sha wanda yake karshen shan wannan giyan miskun ne sai Allah ce to a irin waɗannan ne fagen da za ku riƙa yin gasa don neman su a yau kuma har zuwa ƙarshen sakamakon mummunai. yau kuma Allah zai faɗa mana irin ayyukan da kafirai suka yi da Allah maɗaukakin sarki ya sakanta musu da wuta inda Allah maɗaukakin sarki ya ce idza tutla alaihim ayatuna قالوا قال أسا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Allah ya ce ba za su ganni ba sam zan sanya shamaki tsakanina da kafiri gobe kiyama ba zai ganni ba summa innahum lasalul jahim sannan kuma za su shiga wutan jahim menene suka ya Allah da ka haramta musu ganinka menene suka ya Allah da ka alkawaranta musu shiga wannan wutan shine Allah zai bayyana mana laifufukansu a yanzu waɗannan laifufukan da waɗanda Allah ya ambata a nan kaɗan tawaye mudu ko ga ta'addanci ga saɓa wa Allah in an karanta musu ayoyin Allah su ce menene su ce tatsuniyoyi ne kawai na da to Allah zai ci gaba da bayyana mana kuma kun ga wannan saƙon sun yi shi ne na Allah ga Allah kuma Allah zai ci gaba da bayyana mana irin yadda suka musguna wa mumunai ta nan ɓangaren sun saɓa wa Allah sun zagi ayoyin Allah sun ce tatsuniyoyi ne na da sun tawaye mudu sun cuci jama'a wajen eh, waftaran dukiyarsu ta hanyar tawaye mudu sannan kuma mu ji irin musguna wa mumunai da izgili da cin mutunci da wulakanci da suke wa mumunai su ta ko'ina sun haɗa kawai sun saba wa Allah ta nan sun cuci dukkan jama'a har su isu ma sannan nan kuma sun wulaƙanta mumunai Allah ce ga ci gaba da laifufukansu Allah ce innal ladhina ajramu lallai haƙiƙa waɗanda suka kafurce a nan. ai bi ma'ana daga aljarima waɗanda suka yi laifi irin na kafurci waɗannan kafuran da za su sha wannan azaban mu iya tuna fa ba wai kafiran zamanin annabi kawai a'a duk wani wanda ya yi irin aikinsu a ko a yanzu da gobe da jibi har ranar tashin kiyama in an hallaka wani mutum don wani aiki kai ma in kai shi lalle ka tabbata kana cikin waɗanda za a yi wa mu'amala iri waɗanda aka yi ma waɗancan Allah ce su kafirai kanu waɗanda za su shiga wutan nan kanu sun kasance a rayuwarsu na duniya minan amanu yadhakun suna yi wa mumunai mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani da alkur'ani nan suka yadda da musulunci to su kafiran nan kullum suna musu dariya da izgili da zinɗe da raɗa da sun ga mumini ya wuce he su fashe da dariya kawai ce cewa kalli bayan Allah wai kalli rigan kalli wani faci a can kalli can ya yage kalli takalmi ma kalli wani wando da aka ɗage kamar mai tsallake ruwa in kai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalli gemun shi kalli kaza wannan ai kaza kaza share titi zai yi ne ko in an ga mutum da wando ya dage yanda sunna ta ce wannan ko eh, wannan ya tsallake rafi ne idan aka ga mumini dai zai wuce sai a fashe da dariya ana nuna shi ana masa izgili ana masa zinɗe ana masa wulakanci daban-daban ana yi da shi kamar mu na yanzu look at those yeye people look at him eh the people that are causing problem to this country kaza kaza kaza kaza menene ne how can we improve how can we kaza kaza haka za ka same su a gan ka tsab da an ganga musulmi a kira ka a wani kaza mai kaje look at those almajiris people they came here haka za ka samu a maka dariya a maka izgili da makamantansu to yana daga cikin kaɗan wannan yana daga cikin ayyukansu da suka yi ta a duniya wa idza marru bihim idan mumini ya zo wucewa ta gaba da su ya tagamazun sai su rika nuna shi da rada da gefen ido algham sai su rika nuna shi da baki gafa da su can sun wuce gashi nan haka za ka samu ko house of assembly duk inda musulmi ke ko kana aikin gwamnati ana nuna ka karya ne ka ce ba a nuna ka gara ma ka zage ka yi addinin kawai in ana wata magana a gwamnati aka ganka colleagues ɗinka ne a gwamnati a mene in an ganka shiru za a yi ke ga sunan suna a yi shiru kuma wai kai kana tare da su ne ko a yan majalisa ne ko a ina ne in dai kai musulmi ne kana na ba a san kuma ko kai ne babba a wajen in na kasan suna zinɗinka suna raɗanka da ka zo sai a shiru sai a tashi sa sa sa in ka wuce sai a rika nuna ta da baki da gefen ido da wuce tsiya ce duka wa idan kalabu idan kafiran suka koma gida wajen ila ahlihim idan suka koma gidajensu in kalabu fakihim sai su koma cikin farin ciki da murna da alfahari sai kalli ana haba ai maganin waɗannan musulman ai ai sai mista wani ai sun an cima wani mutunci wani in nan kaza kaza sai su yi ta alfahari su yi ta alfahari a'a ashe yau ka kafsa da su wani ya ce aiki kyale su kawai yana alfahari ana zuwa ana mai gaisuwa ana mai barka da abin da ya kawai yana koma in za a yi hira a ci haɓa maganin musulman nan sai wane ai sai wane ai kaza kaza ana ta alfahari wa ibara auhum idan kafirai suka ga musulmai ko an haɗu ana sallah an haɗu ana ibada an haɗu a masallaci an haɗu ana tafsiri an haɗu ana lecture an haɗu ana wani biki an haɗu dai ana wani al'amari na musulunci sai ka ji ƙalu sai su rika ce inna ha'ula ila dalun lalle waɗannan ɓatattu ne ga lost abun nan people a can waɗannan ɓatattu ne kalli wai sun tsaya alfa idan aka nuno a tv kai waɗannan sun ɓata idan aka nuno ana ɗawafi kai waɗannan ɓatattu ne idan aka nuno musulmai ana sallah waɗannan ɓatattu ne duk inda suka ga musulmi ya gilma ko yana wani abu kai a yaru nuna kai ne batacce su ne kan daidai kai da baka shan giya fa kai ne da alade da abin nan kai ne batacce wai shi kuma akan daidai haka kirista yake gani shi ne daidai ba mai shiga aljanna sai shi haka ba yahudi yake gani ba mai shiga aljanna sai shi fa yahudu laisatin nasara ala shay' وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالوا لن يدخل الجنة إلا من sai هودا سي كريستوس سكتي قرياني أو نصارى دي ƙarya kuke ba mai shiga aljanna sai ba yahudi kristoci suka ce ƙarya kuke ko dai krista kuke nufi suka ce ba kan daidai suma ma suka cewa yahuda ba kan daidai da kafin zuwan musulunci na kullum ar artabu da faɗa suke su suka tasan ma annabi isan zai kashe su za su kashe shi su ne yahudawa da gudu ya shiga gona haka ya fita wanda yake gudun ya kamo shi Allah jefa masa kamannin annabi isa suka gice shi suka tsire shi waɗannan kai suka yi ta bin wannan kawai wai shine wannan ya ba da jinin shi a a shi kenan babu wani abu babu zunubi ba komai an riga an jinin annabi isa ya wanke su kawai Allah cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi lafi shakkin minhu wa ma qataluhu yaqinan san ba su kashe shi ba in ji Allah subhanahu ta'ala to haka ake artabun nan artabun nan da aka turo annabi sallallahu alaihi da musulunci nan sai Allah ya ce wala in ataita alladhina utul kitaba ma tabi'u qiblataka wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'aduhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina al-zalimin Allah ce duk yadda ka zo ma Yahudu da Nasara Kiristoci din nan ba za su bi alƙiblan ka baya Muhammad kai ma Muhammad na san ba za ka bi alƙiblan su ba su ma Yahuda ba sa bin alƙiblan Kiristoci Kiristoci ma ba sa bin alƙiblan Yahuda saboda ka in ka kuskura ka sake naka alƙiblan kai musulmi ka ce za ka biye nasu annabi ake gaya ma wannan to lallai ka ɓata ta zamanto cikin wanda suka zalunci kansu ya nuna san ba sa taɓa haɗuwa ba za su taɓa haɗuwa ba ina fata an gane ko Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizin ni ban tura kafirai su rika sa ido kan mumunai ba hmm? ban tura ku ba sana'an sa ido duk inda musulmi ya wuce wallahi wallahi kana ganin kafiran nan da muke rayuwa da su duk inda kuke angonku sun san duk abinda musulmi ya kafa na sana'a sun san wannan na musulmi ne yana rekod su in gidan mai yau aka buɗe in na musulmi ne misali a nan jihar Kaduna gaba ɗaya sun san wannan na wani ne wannan na alhaji wani ne wannan na alhaji wani in wata kasuwa ne aka buɗe ko wani shago ko wani shopping complex ko wani gu babba ko wajen sai da motoci wallahi duk suna da rekod sun san wannan na wani na wani ne duk suna da su a ƙididdige kawai wannan fa na musulmi ne wancan fa na musulmi ne wannan fa na musulmi ne kai ya haka ya kamata duk abin da za a yi kawai a kona wajen to ya za a kona ya ta da fitina abun mamaki a rigingimun jos dan ba ku misali don ku san duk abin da muke wallahi suna da rikodin din shi a rigingimun jos kafin rigiman ya tashi sai da aka kididdiga gidajen man musulmi gaba daya. aka rarraba wanda za su kona su suka ce to ku ne in charge na waɗannan gidajen man ku je ku rarraba kanku waɗannan suna dab da nan waɗannan suna dab da nan waɗannan suna dab da nan aka zo aka rarraba masu kona motocin musulmai duka an san wuraren sai da motocin an san na musulman an san komai already an ajiye kawai masu kona wajen time ɗin da aka ajiye za a tada abun yana cika kawai kafin ta ankara ko ina na musulmi an kona. shago kaza da kaza already ga list ɗinsu motoci na kaza ga list ɗinsu wurare na kaza sai ka yi mamaki within minti biyu da abun ya tashi ko ina an kona shi suna da record ɗin suna da na gidaje suna da wani wani duk suna da shi Allah ce ni ban turo kafiran nan su sa ido kan musulmai ba wa ma ursilu alaihim hafizin bantu in za ku yi sallah ana sa ido in za ku yi idi ana sa ido in za ku je haji ana sa ido in ka sayo abun hawa ana sa ido in ka gina gida ana sa ido ce ni ban turo su su rika sa mutane ido ba na turo su su bauta mun in ji Allah ba ibadan sa ido ba akan waɗansu wa ma ursilu alaihim hafizi Allah ce to fal yau ranar me kenan yau kiyamar nan yau da ta tsaya to allazina amanu minal kuffari yadhakun su waɗanda suka yi imani su ma za su rama dariya da izgili da kafirai suka musu a duniya su ma mummunai akwai ran da za su rama Allah ya ce yau kenan da aka yi kiyaman nan mummunai su ma za su rama dariyan da kafirai suka musu a duniya a wani hali mummunan za su rama su dariyansu alal ara'iki lokacin da suke kan karaga karagu irin na sarauta din mamala wanda na gaya muku din nan yanzu runa suna kallo yadda ake wucewa da kafirai an ja wannan an naɗe shi da sarƙa mamala an ja wannan ta ƙeyan shi an ja wannan ta abi ta fuskan shi ana kora su a wuta sai kaga duk lokacin da za a wuce su da su zuwa wutan jahannama mumunai suna kan wannan kujerar suna dan lilo kai suna musu dariya suna musu dariya kalli wancan kalli wa da kalli yanda aka da yanda suke musu a duniya similali haka mumunan za su yi makafirai amma a lokacin da su kafirin ake wucewa da su wutan jahannama za su yi musu dariya sosai izgili na fata an gane ko Allah ce halfu wibal kuffaru shin na, na wa kafirai sakayyan da ta dace da maka nuya tsanun irin abin da suka yi a duniya na wannan sakayyan da na musu a lahira ta yi daidai da ta'asansu ta duniya to alhamdulillah kyan kafiri wuta kawai ya yi dariya a nan an masa a lahira ko ba haka ba sannan an jefa shi a wuta Allah ce sakamakon da ya dace da su ya dace da irin aikinsu da ta'asansu Allah ya tambaya ya dace ba abin da ya wuce wuta zaba kai in dai aka ce an yanke mutum wuta ko a hukunci wuta za shi to babu wata azaba ta da dace da kafiri da mushirki da mabarnaci a bayan ƙasa maƙiyin Allah da manzansa wallahi ba abin da ya dace da shi da irin wuta in an haɗa mutum da wuta shi kina an gama da shi su kamo mana an sakanta musu aljanna sakanyan ta yi daidai da irin ayyukansu shikenan an bada amsa Allah samu dace bismillahir rahmanir rahim idha as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا نعم سورة الانشقاق سورة ساجوا da faffashewa da daddarewa ma'anan inshiqaq anan shine al-infitar a can iza sama'un fatarat suran da muka gama can kafin wannan to al-inshiqaq shi ma tsatsagewa da daddarewa inna shaqaqna al-arda shaqqan shine inshiqaq wato yanda ƙasa take daddarewa ta tsatsage shine ne al-arda a can nan kuma saman ne kuma za ta daddare kun ga duka dai bayanan iyaman ne wannan sura mai albarka tun ita ma ta sauka a makka ne kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa madina ayoyin wannan sura mai albarka wato ashirin da biyar ne kacal a jerin surorin kuwa in ka ɗauko daga fatiha bakara ali imrana nisa'i a rafi kana gangarawa ita ce yau ta tamanin da hudu ina fata an gane ko bismillahir rahmanir rahim za mu karanta wannan suran ne muna masu neman tabarriki da sunan Allah arrahmani mai rahama ar mai jin kai Allah ce idza sama'un shaqqat idan sammai ɗin nan da muke ganin su sammai bakwai ɗin nan as-sama'u anan ismu jinsin ne ayi amfani da singular amma ana nufin plural din su ne duka kamar ka ce kai mutum bayi da kyau kana nufin mutum ɗaya wato yan adam kake nufi kai ɗan adam ka ji tsoron ɗan adam bi ma'ana dukkan mutane kake nufi sai aka yi amfani da menene da mutum ɗaya amma ana nufin duka yan adam wato ismu jins kenan wato idan samman nan da muke gani in ji Allah in shakar suka daddare suka kekkece saboda tsananin girgiza da bugu da tsawon da za a yi gobe kiyama wa adinat kuma ta ji umarnin ubangijinta wa hukat kuma ai haƙƙi ne a kanta ma in ta ji umarnin ubangijinta ta yi biyayya ta yi ɗa'a ita saman ma ai halitta ce ta Allah sama wato baiwa ce ta Allah ita sama samman duka halitta ne na Allah bayi ne na Allah saboda haka Allah innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu menene kun fayakun idan Allah ya so kasancewan abu yakan ce wa abun kun kasance kawai fayakunu sai abun ya amsa ya ce to Allah na ji na yi ɗa'a sai abun ya kasance da Allah yake so to Allah ya baka umarni ya ce ke sama kun kawai ki tsatsage ki daddare sai ka ce sami ituwa a ɗa'atu na ji ya Allah na ji umarninka kuma na yi biyayya shine wa azinat li rabbiha ta yi wato ta ji ta yi da'a ga ubangijinta wajen umarnin da ya bata da ta tsage din ta tsatsagen bisa ta ji kuma ta yi da'a kai wa hukkat dama ta cancanta ma kawai Allah ya umurce ta bata yi ba dole ta yi ina fata an gane ko Allah ya ce wa ardu muddat idan ƙasa aka miƙe ta aka yi levelin ɗinta duk wani tudu wani kwari da ka sani a yi levelin nashi ba tudu ba kwari ba wani tsauni ba wani rami babu komai an miƙar da ƙasan an miƙar da ita ta to level an dandake ta an girgize ta wa alƙad wajen miƙar wannan sai ta jeho mafiha abin da ke ƙarƙashin ta gaba ɗaya sai ƙasan ta bulluko da shi sama wata hallat ta ware shi daban ta rabu da shi hmm? shi ne iza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqala ƙasar yayin da za a miƙe ta ta girgiza ta girgiza a miƙe ta gaba ɗaya ta zama to level to duk wani mineral resources ko wani ma'adani ko kuma duk nau'in wani abin da yake ba ƙasan ba ne ba jinsin ƙasan ba ne ba variety na ƙasan ba ne gaba ɗaya zai bulluko ƙasan za ta amayar da shi duka ta feso shi sama kawai gwal a ƙasa yake diamond menene duka za a bulluko da shi ku zane duk wani mineral resources da ka sani ƙasan za ta feso shi waje kawai ta tura shi gefe kawai ta bar ina fata an gane ko ne wa akhrajatil ardu to kaga kasa an miƙe ta menene duk ta fito da abin da yake karkashin ta wanda da ake kashe juna don shi gashi nan a fili ana gudu ana barin shi a can ba wa idan isharu utilar mutu ya gudu ya bar shanun shi ya bar raƙuman shi ya bar abin nan shi kaga ai ba lafiya kafin kiyama ai ka taɓa saniya za ku mutu tare da mai ita ko ko ka taɓa gonan mutum za ku mutu tare da mai shi ba ma jin faɗa tsakanin manoma da masu kiwo kai manoma me yasa ka yadda ka mutu ai na yi noma ne an samun saniya kai kuma me yasa ka mutu da saniyan ta ce ya sare ta dole a mutu to amma ranar kowa zai guje su ya basu masu haƙan ma'adinai mineral resources wani crude oil ne har ana ce a ah, banda bangare kaza banda bangare kaza namu ne ya kamata kaza kaza duk gashi nan gashi nan duk ƙasa ta bulluko da shi ta bashi hmm? me zai hana mace mai ciki ita ma ba za ta bulluko da ɗan da yake cikinta ba Allah ce eh, an yi tsawa ce aka buga ƙasa ta feso abin da ke cikinta ballanta na cikin mace sama ta daddare duwatsu sun dandaki wa azinat e, ita ma ƙasar ta amsa umarnin ubangijinta wa azinat li rabbiha ita ma ta amsa umarnin ubangijinta da ya ce ta miƙe in ta bulluko da duk abin da ke ƙarƙashinta ita ma wa azinat sai ta ji ta yi biyayya ta yi ɗa'a li rabbiha ga ubangijinta kuma wa hukat eh haƙƙinta ne kuma haƙƙinta ne ta yi wa Allah ɗa'a Allah wanda ya cancanta ne ta masa da'a kuma ta yi da'an ta bulluko da shi to sai Allah ya kira mu ya ce ya ayyuhal insani ya kai mutum ta ji fa abin da zai faru gobe kiyama akwai ran da sama fa za ta tsatsage ta daddare akwai ran da ƙasa fa za ta miƙe gaba ɗaya ita ma a dandake ta ta fito ta bulluƙo da dukkan abin da ke ƙarƙashin ta rana ce ta bala'i rana ce ta musiba to shin kai ɗan adam za ka zauna haka kawai ka miƙe kafa ba ka yi wa wannan ranar tanadi da garkuwa ba shi ne ce to ya ayyuhal insanu ya kai ɗan adam ya kai mutum innaka kadihun kai fa mai aiki ne mai ayyuka ne wanda da ayyukan kaɗin nan da kake aikata su kana yin su ne kana sada su ne ila rabbika ga ubangijinka kai mai ayyuka ne masu yawa don ubangijinka kuma ka tuna fa mulaqihi akwai randa da zaka gamu da ubangijinka din nan da ayyukan nan da ka aikata a rayuwanka na duniya zaka je ka gamu da su a gaban Allah in alheri ne yana nan zaka gamu da shi a gaban Allah in sharri ne yana nan za ka gamu da shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wato kai mai aiki ne wurjanjan ka yi aiki wurjanjan zuwa ga ubangijinka zuwa ga wannan ranar don Allah ya kare ka da sharrin wannan ranar sahabai da suka aiki inna ma nutsi nutimukum liwajihi Lahi ne yufuna bin nazari wa yau man kana sharruhu mustatiran ko innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura to kun ji wannan ranar fa tana jiran ku to ku yi aiki wurjanjan wanda za ku gamu da aikin a gaban Allah duk irin aikin da kai zai fita a gaban Allah subhanahu wata'ala ko kuma ya ayyuhal insanu ya kai dan adam inna kai fa mai kasala ne to kai aiki sosai ka zagi dantse wajen aikata aikin da zaka gamu da shi a gaban ubangijinka wanda zaka ji daɗin wannan ranar Allah ce fa amma man utiya kitabahu duk fa wanda aka bashi littafin sakamakon aikin shi biya minihi da hannun dama in kan ga an miƙa maka littafin ayyukanka rekod ɗinka na ayyukanka da hannun dama to wannan mutumin fasaufa yuhasabu hisaban yasiran za a masa hisabi hisabi mai sauƙin gaske in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah samu ciki kuma wayan kalibu idan aka gama masa hisabin a filin ƙiyama, ta ce masa bismillah ga aljanna ga hanyar aljanna wani yana shiga aljanna wayan kalibu ila ahalihi sai ya tasamma gidan iyalin shi ta aljanna kamar fanan ne ba zai ɓace a aljannan ba faranan ne zai fara shiga amma manzan Allah ya ce wallahi wanda ya shiga aljanna yanda zai gane gidan shi na aljanna ya gane iyalan shi da Allah ta nada masa aljanna fiye da yanda ya san gidan shi na nan duniya da iyalan shi yanzu in muka tashi nan tafsirin za ka je anguwar rimi ko kabala ko inda ka fito gidanka inda iyalanka suke don Allah za ka ɓace akwai mai gaya maka ce akwai inda za ka yi da Allah ina ne iyalaina suke in ka je gidan kuma za ka yi wani taraddidin shiga za ka shiga kai tsene saboda iyalanka ne to manzo Allah ce to ɗayanku ya fi sanin gidan shi na aljanna da iyalansa aljanna sama da yanda ya san gidan shi da iyalan shi a nan duniya so idan aka ce shiga aljanna kawai hei kaga ka ta san ma gidan tare kawai ka tura kofa ka shiga kawai ba salamu alaikum da Allah nan ne nan ba gida nan ba kaza na wani nan ba kaza an turo ni ne ina ka fi kowa sani ita ma hurul aini din e taka din tana ganin ka kawai to ita ma yanda iyalinka ta fi sanin eh, sanin ka sama da kowa to irin taron da zaka maka kenan ita ma kaman tuntuni kawai an halicce ku kun dade tare ko ya kace ustaz Allah samu a ciki eh don yana ta hadin aljanna da abin da ke ciki da hurun ini ba a ke a kai gobe ba mu kuma awa daya ka ba mu anan wayan qalibu da an gama masa hisabi ya ga result ɗin shi kawai ya qualify aljanna kawai yana shiga aljannan wayan kalibu sai ya shiga ila ahli ya shiga inda iyalansa suke kawai masruran yana mai farin ciki ita ma tana farin ciki kawai ina fata an gane ko bari mu ji sabanin haka wa amma man utiya kitabahu wara dhahrihi فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا نعم أولا آية دمك فسر فسوف يحاسب حسابا يسيرا إنه wata rana aisha Allah Ubangiji ya yadda da ita sai ta ji manzan Allah yana yawaita addu'a yana ce Allahumma hasibni hisaban yasiran Allahumma hasibni hisaban yasiran ya Allah ka mun hisabi na mai sauƙi ka sauƙaƙa mun hisabi na sai aisha ta ce ya manzan Allah sallallahu menene hisabi mai sauƙi kun sa a wata aya manzan Allah sa a wani hadisi manzan Allah ce man nukishan hisabu halaka duk wanda aka masa hisabi to ya halaka to kuma aka ce in mumini ne za a masa hisabin shi mai sauki ai an maka din dai to sai Aisha tace ni kan menene hisabi mai saukin nan da ya manzan Allah tace ai abinda ake nufi wato Allah madaukakin sarki zai baka littafin aikinka ka duba duk kurakuranka in ka gama duba sai a share ma kurakuran kawai a baka wanda suke na daidai din kawai shine an maka hisabi wane karɓa sai ka duba eh na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza mara kyau na yi kaza mara kyau na yi kaza mara kyau ka tabbata eh Allah ce na share ta aljanna shine hisabin ya hisaban yasiran din kenan ina fata an gane ko ko kuma Allah maɗaukakin sarki hisabin da zai maka shine ya maka tambayoyi game da zunuban da kai kana confessing ɗaya bayan ɗaya wane zo sai ya zo matso kusa sai ya matso ka san a duniya ka sha giya eh ka san kayi kaza eh ka san kayi kaza Allah ya rika kiri kana cewa eh eh eh eh eh eh na taba kama ka na taba kunyata ka na taba fallasa ka na taba ka ce a'a ya Allah amma ka yadda ka yi su na yi su ya Allah ya ce to yanda na rufa ma asiri a duniya nan ma na rufa maka ko saboda haka je ka aljanna shine hisaban yasiran da za a yi wa mumini kenan ina fata ai za a baka littafin ka duba zo ka ga abin da kai wani zo a baka gaskiya haka ne nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza ka tabbatar eh to na yafe su je ka ko kuma a gaya maka so amma hisabi mai tsanani shine manzo Allah sallallahu ce malamai suka ce idan aka tambaye ka why da why me yasa kai kaza me yasa nace ka bar kaza kaki me yasa nace kai kaza kaki to in tambayanka da me yasa waye ne ka halaka kai domin baka isa ka kare kanka ba me yasa nace kai sallah ka me yasa nace ka karanta qur'ani kaki me yasa nace kada ka sha giya kada kai kaza kai to in dai da wannan tambayan baka da hujjan kare kanka to shine waɗanda aka musu hisabi da waye sune sun halaka ɗinki amma wanda aka masa hisabi da ka san kaza wani ka san kaza ka san kaza eh ka san kaza eh to kun ga ai bayan sun bambanta wannan shine hisaba ne sira to na ya feje ka wannan kuma wanda aka tambaye shi me yasa kayi kaza me yasa kayi kaza to su ne hisaban shadidan din kenan wanda ba mutum ba zai iya kare kanshi ba ina fata an gane ko yawa shi yasa na gaya muku a can kwanaki na ce don girma Allah wani hujja mutum zai kai wa Allah gobe kiyama ya shekara shekaru ya rayu a musulmiyar shekara 60 bai yi kaza ba bai yi kaza ba da wace hujja zai je wa Allah bai san yadda yake sallah ba bai san yadda ake karatun Qur'ani ba bai taba attempting ba bai taba kaza ba wace irin hujja zai je wa Allah da na fata an gane ko Allah ce wa amma man utiya kitabahu duk wanda aka bashi littafin ayyukansa in ji Allah wara a zaharihi ta bayan bayansa aka ce za a sa hannun daman shi a ta cikin shi a naushe ya fitikin hannun ya fito ta gadon bayanan a jawo hannun ya bulluko ta baya a naɗe wannan hannun hagun shi ma ya murɗi ya koma ta baya sai a murɗe kanshi haka ya juya ya karanta littafin ta baya wal kuma ga ga gaban shi ta nan ya karanta littafin ta can to da ya ga an ba shi littafin shi da hagu an masa irin wannan fasaufa ya du'u thuburan a nan ne zai rika kiran wayo Allah na kaito na wayo ni yasu wayo halakata zai rika kiran duk waɗanda da suke deceiving nashi a nan duniya suke yaudaran shi suke hana shi shiga musuluncin suke hana shi ibadan zai rika kiransu one by one ina wane ina wane ina wane ga halin da na shiga fa ku ne da kuke kare ni a duniya yau fa fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay ina fata an gane ko shin za ku iya kare mu Ista istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa azaba wata wa taqatta'at bihim al'asbab Allah zai ce ku kira duk waɗanda kuke takama da su waɗanda za kuke bauta musu a duniyar su zo yau su kare shine suburan a wata sura Allah ce la tad'u suburan wahidan wad'u suburan kasiran Allah ce kai ba wai fa saufa yad'u suburan ba ba wai subur guda ɗaya zai kira ba ka kira duk waɗanda za su ka kira in ji Allah subhanahu ta'ala su zo su kare ka daga wannan azabar yau ina fata an gane in akwai wani kafirin da da yake ya hana mutum musulunci ce to oga gistin na turo <laughs> ah, ya to gashi fa da ku ne kuke dan rufa mana a duniya ba ma takwa duk ta'asar da muka yi kotu ba isa ba yan sanda ku je ku kashe magana in an je kotu ku kashe magana in an yi kaza lauya ya shiga in an kaza lauya ya shiga ku tura mu kashe wannan mu kashe wannan ku sayi makamai ku bamu mu kashe wannan mu kashe wannan kuma da an je eh, police commissioner namu ne idan aka je can lauya mu ne idan aka can gwamna mu ne idan aka je can wane namu ne wane mai kuɗi ne yana da kamfanin kaza zai zo ya cire mu mu ai ba ma kwana biyu ma a prison za a zo a karɓi belin mu to ya faga wani prison din an zo ne sai ya rika kiran wannan ya rika kiran wannan ya rika kiran wannan Allah ya ce fasaufa yad'u thuburan wa yasla sa'iran Allah ya ce kuma dole a gasa shi cikin wutan jahannama asaliyu aka ce gasa mutum ka gasa abu kana jujjuya shi kana ɗan wuta kan kullun cikin gasuwa yake ai dole ya nuna lilis shine kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira hal yadhuqul azab kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da suka gasu suka gasu fatan su ta nuna ta gasu ta gasu ta gasu ta riɓe ta zagonye Allah ce sai mu sake halitto wani sabon nama da fata a jikinsu shi ma lokacin da wannan zai zube a halci sabo kaga ɗan interval ɗin ne a ce an samu sauki da relief ita ma sabuwar fatan da naman zata zo da azabar da wancan take ɗanɗana ne in ji Allah kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce ya Allah mai suka yi ne Allah ya ce ga irin abin da suka yi innahu kana fi ahlihi masrura da can yana cikin mutanensa a duniya da yana cikin farin ciki ai yau mun gama da musulmai kaza ai mun tura an ƙona eh, kasuwa wane ai mun tura an halla kasuwa ne. ai mun tura an ƙona masallatan anguwa kaza ai mun tura an rusa masallaci kaza kaza haka zai zo cikin jama'ansa da family ɗinsa da relative da al'ummarsa yana ce mu muka musu kaza mu muka musu kaza yana farin ciki ana yaba masa kaga mumini ai masruran ne a ga iyalansa na aljanna ko shi kuma wannan farin cikin shi a nan duniya yayi yana alfahari yana farin ciki yau sun kashe musulmai sun kona motocinsu sun yi kaza kaza yana murna da wani yana farin ciki da wani ana yaba masa yan uwan shi da dangi ana murna Allah ce hu zanna mai wannan ta'asar wai shi yana zato Allah ya hura ai Allah ba zai iya ta da shi ya mai da shi zuwa gare shi ba yana ganin in ya mutu shi kenan ya mutu ba za a ta da shi ba wannan shine zaton su fa su a zaton su da suke dinan daidai ne babu kiyama babu hisabi babu wata wuta babu innahu zanna allan hura. shi yana zato lan hura fi fi'lu mudari'un ne present tense ne hara in shine past tense hara airaja'a raja'a ya koma mutum ya tafi ya dawo wajenka shine raja to shi kafirin nan mai wannan ta'asan da barnan yana ganin in ya mutu ba zai koma ma Allah ba ya ba da account din abin da zai Allah ce bala tabbas inna rabbahu kana bihi basira ai ubangijin shi yana kallon dukkan abin da yake a nan duniya ina fata an gane ko na'am fala uqsimu bishafaq والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Fala uku simu bi shafaq ba sai na rantse muku da lokacin shafaƙi ba duk wanda yake karanta fiƙo ya san shafaƙi idan rana ta ɓace ta ta ta faɗa aka yi magariba akwai wani jaje-jaje da yake bayyana a ta yamma lokacin da wannan shafaƙin jaje-jajen ya gama ɓacewa lokacin ne ake sallan me lokacin ne ake sallan isha'i to Allah ce ba sai na rantse muku da wannan shafaƙin ba wannan jajajajen da yake eh, raguwa bayan sal bayan faduwa rana ba sai na rantse muku da wannan shafaƙin ba wallahi ba sai na rantse muku da dare ba wa ma wasaka da lokacin da yake daren da in ya fara watsakewa ya fara tafiya nan shafaƙi lokacin da dare ya fara can kuma lokacin da dare ya fara juya baya gari ya fara wayewa wal kamari Allah ce na rantse muku da wata iza saka lokacin da ya yi zamanto rawun dinnan daidai kwana goma sha biyar lokacin da yake cika hasken nan nashi Allah ce duk na rantse muku da waɗannan lokuta dalilin rantsuwan me yasa ka rantse haka ya Allah Allah ce latarka bunna kun ga lamun kasam ga nunu tauqidu thaqila Allah ce wallahi tallahi la tarkabunna tabaqan an taba wato sai kun rika gamuwa da canjin rayuwa daga wannan canjin sai wannan canjin daga wannan canjin sai wannan canjin ku mumunai kenan wato bi ma'ana sai kun rika gamuwa da tsanani da bala'i da da da, da cutarwa daban-daban in na wannan lokacin ya zo na wani lokacin in ya zo ka ce gara wancan shi ma wannan in ya wuce wani ya zo nan gaba ka ce gara wancan wato za ku rika samun canji na rayuwa daban daban daban daban masu tsanani masu tsanani yau a bullo maka ta kaza na cuta ka rayu a wannan yanayin can ka samu wani canjin wani cutan da bala'in da ya fi wannan can ka samu wani canjin da wani da ya fi wannan haka shine latarka bunna tabakan an tabakin za ku rika samu wato canjin yanayi daga wannan yanayin sai wannan shiddatan ba'a da shiddatan ba'a da shiddatin ko halan ba'ada da halin haka za ku rika samu yanzu ko munan da muka zo mu daɗe ba da zuwa duniya nan lokacin da muke da ɗan wayo irin lokacin su baban gida ana ganin ana cikin tsanani an sa sap eh, special menene adjustment na menene aka yi ta bala'i da kuka da menene an sa sap an sa sap kaza kaza kaza aka zo lokacin a ah, no sorry lokacin buhari ka irin wannan tsananin an rushe nan an hana muka za shara ma sai an tsare mutane a gida a'a baka isa yanzu ka ba da cin hanci ba sai a sa ka ci kuɗin sojoji ka sha ruwa a kansu haka aka yi ta baka isa ka zauna ba abun a zo har gidanka a leka a ce ka nomi ciyawan nan duba gari su shigo ba zan manta ba har rigagen fulani wata rana aka zo gidan wai wai takin shanun nan ka duba irin na damina din na ba riga can daji aka zo ma malam wai ya za a yi a share wannan kashin da damina kasar har nan fa gwiwa in ka shiga irin wannan wanda shi ne in ya bushe da rana ya zama toma shekari din nan wai aka zo gidajen fulani wata rana aka zo gidanmu lokacin wai ya za a share wannan ai suna kawo sauro aka zo irin gonaki inda da suke surrounding gida menene ai duk nan za su kawo sauro menene aka shiga aka yi ta fitiki aka yi ta sha aka yi ta fitiki aka yi ta fitiki bayan kwana biyu duk wata ya mota can yana zuwa kuma aka ji su nan ga nan har daji to inda babu tsari a rushe tsari ake so da gyara aka yi ta tsinewa aka yi ta la'anta kai akwai inda aka karanta qur'ani har da reverse har da ribas ɗan bidi'a da makamantansu a juya ƙur'anin a nan a juya shi a can kawai sai an gama da shi aka zo lokacin baban gida aka ce gara can ya kawo sab ya kame ya kame ne ya kame ne ana ta tafiya ana ta tafiya can aka zo a bace aka ce gara can shi ma ana ta tafiya ana ta tafiya aka ce mai kaza bai samuwa kaza kaza in ta je gidan mai a ce a yi a mun a mace a bace boy sai in ta ce eh kaɗan a ɗan baka in ta ce aka yi ta shi ma ba ba ba ba aka wuce da wane ne ya karɓa shi wani tan ne ya karɓa shi aka kwana biyu ya tafi da abdulsalam a abdulsalam sai shi wani tan ne ga sunan dai ma malam aka zo obasanjo aka ce aka ce ɗamatul kubura makenan ta tsaya yau mu damat aka ce wayo Allah Allah sarki mazajin jiya ai mulki sai a bace ai mazaje sai a bace aka yi ta rabda da dau aka ga su fa gaba da baya ba aka ga su fa aka ga su ana lalube aka ce ina buhari nan ya da kawai ba irin shi kawai ba irin shi zan ya ce ran da na sauka sai kun tuna ni fa aka ce Allah tsare mu da nuna wannan ran da za mu ce gara kai to sai Allah ya kawo wannan aka ce inna shi kan ma ba ma ba mai ne ma aka ce ba ma ba mai ne ma kawai kana zaune a Kano aka kana aka ce gara Obasanjan la na tabakan an taba za ku rika samun canji na wahala daga wannan yanayin ku koma from bad to worst from worst to worst haka za a rika tafiya kawai in ji in je a abin nan daban an ka tambayi manzo Allah aka ce ya rasulullahi ya manzo Allah wane mutane ne suka fi tsananin jarabawa Allah ya fi tsananta jarabawa a gare su yace mu annabawa mutane suka ce banda ko annabawa waye ne sai suka ce wanda suke wanda suke biye da mu a wajen imani sai aka ce banda waɗannan fa wanda suke biyar da waɗancan wajen imani in imaninka da riƙonka da musuluncin nan da Allah yana da ƙarfi jarabawarka da matsa maka a duniya zai fi tsanani in imaninka lama-lama ne lako haka kawai lallaba ne to jarabawar ma sama-sama ne jarabawar ma sama-sama ne wanda zai same ka Allah sai da ya rantse kamar yadda ya ce a suratul baqara ya ce menene wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الله والله تالله سيناجر ku. da tsoro tsoron nan kuma na 'yan fashi ne na 'yan ta'adda ne na 'yan menene na abokan gaba ne na kisa ne na ɗaukar rayuka ne ko ƙona dukiya ko lalata ta Allah ce wallahi sai na jarrabe ku da wannan bishai min al-khawfi walju'i sai na jarrabe ku da yiwa wallahi tallahi sai da Allah ya rantse yiwa yiwa saboda haka yunwan nan kowa yana bara yanzu almajirai suna bara eh, eh, eh, yellow fever da ɗan sanda a hanya in ka zo da mota sai ina ya sanka da zai sara maka ni ofisa ne bara ce shi almajiri in ya zo haka zai shi ko haka zai kana ba haya ka dan me za ka sara mu dan me za ka sara aina nike ni oganka ne ni dpo ne don menene eh, ne kana kana kana kana kana abin nan eh, sajen ka sara mu ai ni kurti ba na mai in kurti ya da kaiwa zai sara ma wani to ya aka ni ka sara mu eh, a sara mace hajiya hajiya a sara wani haka bara ne babba ya zo bara ne duka ana baran daban-daban kai dai ba ka gane ka na roba da na abin nan ake gani Na almajirai haka za ka samu shi ne latarka bunna tabakan an tabak ina fata an gane ko? Ah, na famalahum la yu'minun Allah ce me zai hana waɗannan mutanen ne ba za su yi imani da ni bane ni Allah wa idza quriya qur'anu duk yanda aka karanta musu alqur'ani la yasjudun wato ba sa rintsinawa su sun kuyar da kai su nuna tawalu su yi imani da alqur'ani ba wai su sujada ake nufi ba dama baya sujadan ai idan aka karanta musu qur'an dama ka sun kuyar da kanka ka yi bom mutum ya sunkuya ya nuna respect da wannan abun ya sunkuya ya karɓe shi ba sa duk yadda ka karanta masa aya ba zai imani ba amsan da zai baka mace a satirul awwalina ne yadda muka karanta shi can jiya hmm? Allah ya ce bal ko da yake alladhina kafaru kafiran nan duk yadda kai da su to yukazzibuna maƙaryata ne suna ƙaryata ayoyin Allah kuma su yi ƙarya wallahu a'lamu shi Allah ya fi kowa sanin bima yu'un da abinda suke conceiving suke boyewa a cikin zukatansu ba za su taba imani ba duk yadda ka karanta masa ba zai imani ba Allah ce na fi ka sanin abinda ke zuciyarsu na fi ka sanin yadda zuciyarsu yake inji Allah fabashirhum ya Muhammad ka mima waɗannan irin kafiran albishir bi azabin alimin da wata azaba mai raɗin gaske wanda zai zo ya tarar da su ina fata an gane ko bai ce fa akhbirhum ka basu labari ba a sai ce fa bashirhum sai an fara gwale su yanzu kai ne nazo na same ka nace wani albishir kace goro da Allah ba sai da na faranta ma ciki ba nace za a kai ka prison albishir ya jau to ka je ka musu albishir ya Muhammadu dan kafir kace albishirinku ku sun ci goro ya ne azabun alim ta tabbata a gare azaban jahannama ina fata an gane to in aka musu albishir aka zo aka ce azaba to bakin cikin da takaicin ya fitar a ce musu an muku za ku shiga azaba nan sai da ka jawo hankali shi ya samu natsuwa da kuma ka cusa mai bakin ciki su waɗanne ne ba za a ba za su shiga wannan azabar ba Allah ce illal lazina amon sai waɗanda suka yi imani da Allah suka masa biyayya suka masa ɗa'a suka masa ladabi bayan imanin ba imanin baka ba ba aiki a'a wa amilu salihati suka dukufa wajen ayyukan alheri su ne sallah su ne nafila su ne kaza su ne kaza duk inda aiki alheri yake suna yi to tunda kace waɗannan ba za su shiga wuta ba in so ina za su shiga ya Allah kace a'a nasu lahum ajrun suna da wani babban lada ghairu mamnun wanda ba za a goranta musu ba almannu shine a baka abu a goranta maka to shi Allah in ya saka aljanna ba zai taba goranta maka ba to shine aljanna kenan ajurun din nan shine aljanna ghairu mamnun wanda ba a goranta musu wato ba za ka taba cin abin da ke cikin aljanna ba wani ya zo ya maka gori wata rana babu kawai ina fata an gane ko yawa kaga a nan duniya wani zai dan baka dan shinkafa mudu daya rayuwarsa cewa ne ni nike ciyar da shi so ɗaya fa ya baka mudu ɗaya duk inda kuka ɗauke wannan ai ni nike mai cefa ne a gida ai wallahi ni nike mai cefa ne a gida amma ga wai ni ne zan ce ka zaka mudu ɗaya baka ko kwano biyu kai ka ɗauka ma don Allah ashe don yayi tabin ka nema ma ina abu ne ina fata an gane ko to mumunai ga sakamakon su Allah Ubangiji mai kowa mai komai da kudura da irada ya sanya mu a ciki. Allah kalli ɗan hoɓɓasan da muke kaɗan ya samu aljanna nan ba don ayyukanmu. Ayyukanmu ba inda za su kai mu ni na yi confessing. ayyukan mu ba inda za su kai mu mu samu aljanna sai dai Allah lullube mu da rahama sallan nan kawai muke ita ma ba mu san kablinta ba ba'adinta ba da abin da ke gyara ta da abin da ke bata ta ita kawai muka dogara da ita ladanta ne za a ɗebi a biya masu gulman da kai gulman su ba iyaka ita za a ɗiba a biya wanda ka haɗa su faɗa ita za a ɗiba ka a biya wanda kai cuce shi ita za a ɗiba a biya wanda ka ɗauke ma salula ba iyaka ita za a ɗiba a ina zai rage na me zai rage ina Allah ubangi ya sanya mu a ciki sa rahamarsa da kudurarsa da iradarsa kar ya kalli zunubanmu Allah sa rahamarsa ta lullube mu gaba daya Allah sa mu dace barakallahu fi amin ya rabbal alamin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waya da eto eh wace irin wace irin mace tambaya din kenan wace irin mace na fata an gane sannan kuma har ila wace irin magana akai to a takaicen taɗaicewa in kai kai da kyakkyawan niyya ne sha'awan ya zo maka daga baya wanda kuma muke gani haka din ne bisa kyakkyawan niyya ne to insha Allah babu komai mutum sai in mazi ya fito masa azumin shi yana nan sai ya je wanke al'auran shi gaba ɗayanta amma nan gaba tun da magana da mace ga abin da ta ja masa yau kar ya sake. in magana ce ta alheri a yi ta a text in kuma kalmomin da ka aika ne da yi magana su suka janyo makar ka bari gaba ɗaya ba koma ba a ramadana ba an hana wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wallahi kun ga waɗannan akwatunan wanda za su samu matsala gobe kiyama ta dalili waɗanda Allah ya yawa da su sai dai Allah maɗaukakin sarki ya lullube mu da rahamarsa wani yana nan kullum a rayuwarsa in bai samu wannan ba baya jin daɗi wani don ma bala'i sato waye yau ka je police station ka kalli kes ɗin 'yan selula matasa ba su a kirguwa wani ya tsallake gidan wani ya ɗauka wani ya fasa glass ɗin wani don selula haka kuma duk bala'in da za a iya samu ya zuba mai sai yayi in ɗari biyar ya zuba to ila naira ɗari ne zai magana alheri ko tatsin alheri da shi duk ɗari hudun nan na batsa ne da makamantansu abun mamaki da masu matan da masu iyalin da menene duka wani idan ka ga abin da ke cikin wannan nashi sai sai dai ka ce kawai Allah maɗaukakin sarki ya shirya kawai ya yafi yana kwance da iyalin shi yana receiving waɗansu baƙaƙin maganganu da wata ana hira ana menene da makamantansu ka gani Allah rufa mana asiri da niyan eh eh malamai sun yi magana gaskiya wajen ka yi aikin alkhairi kuma ka tura ladan ga wani iyayenka abokinka iyalinka da ta rasu ko wani abokinka amininka da ya rasu ka ce bari kai wani aikin alkhairi ka ba ma wani malamai sun yi saɓani waɗansu suka ce duk wani aikin alherin da ba jikinka ba ne zai wahala ban da shi ka yi na filfilu ka yi na filfilu ka ce Allah ba su ladan ko ka yi azumi kai ka sha yiwa ka ce Allah wane al'aka ba ma wane ladan ko kuma ka karanta ƙur'anin kai ka karanta kai ka bugu ka ce Allah ba ma wani lada waɗansu malamai suka ce banda iri waɗannan ayyuka wanda kai jikinka ne zai bugu kai za ka yi safari amma ibadan da take kawai is separate from you kamar dukiya ne kawai za ka ce a ɗebi dukiyan a je a gina masallaci a je a gina bohol a je a gina rijiya a gina kaza a gina kaza a gina makaranta wannan Allah ya ba babana ladan eh Allah ba mu abokina ladan eh Allah ba mu iyalina wance ladan wannan yayi saboda kuɗin ne suka suka suka aka yi amfani da su kai jikinka bai bai tabu ba wani su malamai suka ce a'a kai ne kai aikin kai sofarin kuma kace a ɗau abinda gumi wannan abun a bama wani ya tabbata yawa kuma duk wanda ka yi aiki in dai matacce ne kashe Allah bashi ladan ko ba ku da dangantaka in dai musulmi ne yayi kamar yadda a duniya ka cire abin da kai ka sha wahalan samo shi ko kai ka sha wahalan yin dako ka sauka nan ka sauka nan ka dawo ka cire kuɗin kace wani na baka Allah zai baka lada to same thing idan ka bashi bayan ya mutu to wannan shine saboda haka wannan malamai gaskiya sun yi sabani amma kamar sun firin jayar da cewa ayyukan da suke kai na kuɗi ne idan kai ba da kuɗi a yi kaza a yi kaza nan ne yayi ko misali ka bayar a musu haji ko a yi haji ko a yi menene wannan yayi Allahu alam ma cewa da ko guda saboda da idan ta shafi ta da ta ciyarwa eh cikin ramadan ta sha gaba daya saboda laluran haihuwa eh baya can idan eh, eh, eh, bayan sallah can idan ta huta ta abin nan sai ta rika rama 30 din daidai yanda aka yi a wannan wata in 29 ne 29 in 30 ne 30 ne ba za ta ciyar ba saboda haka za ta iya zaben misali ta ce a mako zan riƙa yi so biyu kawai kowane sati kowane wata kaga ta yi takwas wata mai zuwa ta yi takwas wata mai zuwa da haka da haka mata su gama amma ka'ida ne wannan fa ina ƙara jaddada mace don ciki don shayarwa ba za ta taɓa zama ba ta fara gwadawa ba ramadan ya zo kai a ina da ciki ke baki gwada ba kika ga kin gaza dole sai kin gwada kina yi yau kina yi gobe kiyi yi jibi kin yi hudu sai kika ji to abun ya fara mu dai kace to gaskiya bari in dan ajiye in ci abinci na kwana uku in samu relief bayan kwana uku nan sai ta gwada kuma ɗaya biyu uku hudu ta na biyar sai ta ji abun ba da ba zai yiwu ba nan ma sai ta ajiye ta ci gurgudu inda za ta samu karfi sai haka za ta rika har watan ya kare bayan sallah sai ta kirga nawa ne ta rika ajiyewa sai ta yi calculation nasu sai ta rama su dalilin da ya sa masu ciki suke wahala azumi ko masu sharewa saboda kullum ana azumin ne amma duk lokacin da aka yi ana ba da interval ana yi ana ba da interval ba zai wahalar da mai ciki ba ba zai sa nono mai shayarwa ya kafe ba kafe sai ta zaɓi litinin alhamis yanda aka saba azumin nafila akai da ita waɗanda suka kai a matsayin nafila ita kuma ta kai a matsayin menene ramawa 3-3 days interval ba zai wahaltar da ita ba amma matanmu saboda shagwaba son sauki kawai dama ba a kamar makar abin ya zo a wallahi ina shayarwa ba ta gwada ba fa ba ta yi attempting ba ba ta yi komai ba sai ta zauna kawai abun mamaki azumin na yanzu ina jin an mun tambayi ya kai na mata daban-daban ana binta tun na wancan bariya ne sai na bara yanzu ne take tambaya na wayya za ta yi za ta yi ce na ce ta je ta tambayi wani malam <laughs> da maka ina take baran kafin azumin bara ya zo bata tambayi na na bariya din ba tana zaune kai ta mike kafa kagan sai a bar abu deliberately a cakuɗa abu a rikita su sai a zo wajen ka kawai a yi sallama da safe a yi sallama da rana a biyo ka ofis a biyo ka gida kamar kai ka tura mutum ya yi ka gani saboda haka yin wannan yin ku tambayi wani malami can ya warware muku wannan duk wanda kaga ya yi abu bai yi abu don Allah ba abun e, e, shirme kawai da sakaci to in abu suka cakuɗe masa haika samu wata fatawar ma da ƙirka iya ba su wata ne sai ta zo ta tambaye ka salamu alaikum wallahi tallahi malam eh na yi aure ne amma lokacin wanda zai aure ni wallahi ana dab da ɗaura auren sati ɗaya rage ya sadu da ni shi ban yi istibra'i ba wallahi talla abin yanzu yake damuna muna da ƴaƴa biyar don girman Allah ta duk tana ta samu ɗana ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar yanzu ne za ta yi fatawa in ka ce eh ya hukuncin auren in ka ce mata bai yi ba ya hukuncin ƴaƴan abinda zai biyo fa na kwaba da yawa to ya ƴaƴan malam ya zama na da shi ya matsayin mu gobe kiyama yanzu ka ce auren bai yi ba ki koma gida sai a tambaci ah wani ya an sake ki ne a'a to me yasa kika da gida yau wata uku eh wallahi ya ce dai unda ne a kira shi mu ji a'a ya miki laifi a'a eh ya rasa yadda za su a'a da zina muka zai iya faɗa to shine to in kaga wannan ba a ji tsoron Allah ba lokacin da za a yi barnan idan baka tsoraci Allah ba lokacin da za ka yi ta'asa sai Allah ya toshe maka ƙofan samun mafita shi sa wani ya baka ya baka fatawa ta ƙarya ya ce kawai lai saki uku na mata mene ce je ka yanka ragoran juma'a da waina da da zuma kawai ka dawo gida irin wannan za a bi duk mai faɗa maka gaskiya asalin fatawan tasa kuɗin ba za shi wajen ba mai ce mai ya yi ga yadda za a ga mafita nan za a je a baka mafita na ƙarya kawai Allah rufa asiri a cikin toilet babu laifi babu laifi yana cewa mutum ne shi ne na ne gudu ke sa ya hana zuriya zafin wani ne a bakin sa babu ta ce dabino mai kyau kawai <laughs> ta kurkure baki a masil da zaƙi ai alhamdulillah ba zai hana ka sallah ba ina jin dabino ko ka ci baka kurkure baki ba irin abin da za a ce eh, yawa insha Allah sai na ba sai na ji wani masallaci sallah nisa ba sai ka yi amfani da na farko shi ka fara ji ai ko ba haka ba maybe wannan ya fito na biyun da ka ji shi ya fito ne masallacin da nisa kafin ya je wannan ya riga shi sai ka yi amfani da na farkon eh, ashe inda ya haka ne ka ci sau biyar ke don wani iya kira yanzu wani zai kira an jima wani can ma an jima ka yi amfani da na farko wannan shi ne ba a'a ba haka ba ne wanda sana'an shi gaba ɗaya an san shi ɗan daudu ne wannan kuma an santa asali magajiya ce kowa ya santa magajiya ce abu kaza sana'an abun ake tashi harba wanda bai santa ba shine aka ce in ta tuba ta nemo irin ta ɗan daudu da ya tuba shine ake nufi amma wannan zanen ɗaya kawai irin dan kuskure tuntube tuntube din nan one ba wai ba wai yawa akwai wanda yake ya zaɓi abun sana'a zaman abu yake har ta kama ɗaki an santa ina fata an gane yawa daban ne da wanda kawai ya tuntube sau ɗaya haka da za a haɗa wannan da wancan ba misali a matsayin ringinton eh gaskiya dai malamai sun hana kaga kiran sallah an yi wani dai babban conference a jidda ina jin shekaru kusan goma ne ko nawa ni na manta an yi conference akan kiran sallah sa qur'ani su menene a ringinton haka saboda wani sa'in mutum ya fara Allahu la he ka danna kawai bai gama bai gama ba da full sentence ba eh Allahu la kawai he kai shi kai da baka ji ma'anan Kur'ani idan aka ce Allahu la to ka datse bai ba da full sentence da za a ji abinda abun zai faɗa ba la eh ka danna kai baka ce la ilaha illallah to shi kuma kiran sallah aka ce kiran sallah kowane kiran sallah na da time da Allah ya ajiye masa in rana ta yi zawali nan ne Allah ce a yi kiran sallah bi mana azhar ta shigo in rana ya dobulin din mutum nan ne aka ce yanzu a kira sallah la'asar ta yi rana na faduwa Allah ce a yi kiran sallah a wannan lokacin magarib ta yi shafaƙi na ɓacewa a kira alfijir na ketowa a kira malamai duk sun yi ta ka'ir waɗannan to ni sai mutum ya fara Allahu ak ya yadda me Allahu ak kace Allah ak me ma'anar ak din bai ba ga abun nan ba sannan koyaushe kiran sallah koyaushe kiran sallah na fata an gane duk malamai sun kawo waɗannan abu na sun nuna bai dace ba nuna bai dace ba shi kiran sallan na wani sa'i kana inda bai da kyau inda ba abu na yaji ƙur'ani kawai ya kama kuma ba zai ma yi kawo full abin nan ba lalato ba na eh to shi ma in za a bashi ya ci kaɗin duk addu'a dai wanda akwai wanda yake ana karanta ayoyi akwai na abin nan da makamantansu wannan na addu'a balle ka ba amma na qur'ani kiran sallah su duk malamai sun nuna bai dace ba wannan shi ne bayani haske da ake a wani zamani da yake ni ma ban san shi ba man tashabba bi qaumin dai fa huwa minhum a takaice dai fata wanda zai duk wanda ya aski mai kama da waɗansu mutane don yana sha'awar su har har zuciyar shi na tunzun su yayi rika shigan da askin su yana tare da su kawai in mutanen kirki ne tana tare da su in mutanen abin nan ne tana tare da su amma mutum ya duba menene ɗabi'a menene al'ada mai kyau wanda musulmai suke ya kamantu da irin na musulmai kawai ya kamantu da irin na musulmai wannan shi ne Allah saka masa da alheri yau wani ya ka observation ya ce ƙananan yara ana ba su qur'ani su ajiye shi a ƙasa kaga wani ya tura shi ƙarƙashin kafan shi wani ya sa shi dab da ƙafa tafi duk irin waɗannan a rika daga qur'ani a ajiye shi akan cinya a girmama shi girmama shi لا سامو داشي اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم منا روقك باسمائك الحسنى وصفاتك الاولى الله كرفا منا اسيري duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira fitintinun da suke tashi a wannan arewa na bama mai jiya ma mun ji sun tashi a sakkwato da ta can abin nan Allah ubangiji ya takaita wannan abun ya yaye shi bayan Allah da basu ci ba basu sha ba wanda suka tafi a dalilin wannan abun ya Allah mu roƙe ka Allah ka karɓe su shahidai waɗanda kuma ciwo suka ji Allah ka ba su lafiya ka sa ka fara ne masu yi wannan abun ya Allah ka shirye su Allah kana da iko kana da kudura a kansu ya Allah mun roƙe ka Allah roƙe ka in masu shiryawa ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiryawa bane ya Allah mun roƙe ka Allah ka magance mana su ta hanyar da kai kafi mu sanin ita ce za ta magance su Allah ka yaye mana wannan bala'i da musiba ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya zal jalali ikram yan uwa da suke kokari na hana fafaro wannan abun cikin jami'an tsaro wanda har waɗansu suka rasa rayukansu ya Allah mun roƙe ka Allah ka biya su Allah ka sanya musu a mizanin kyawawan ayyukansu gobe kiyama Allah Allah Allah ka yaye mana wannan bala'in ka ɗauke mana shi ya rabbal alamin arhamar rahimin yan uwa da suke taimakawa suke taimaka bayan Allah a wannan wata Allah saka musu da alkhairi masu daukan nauyin tafsiran nan da yan uwa da suke garzayawa da kemerori Allah saka musu da alheri wanda suke zuwa su haɗu a tattauna a ji abinda Allah ya faɗa Allah ubangiji ya sanya su sanya musu a mizani Allah ubangiji ka ba mu ikon aiki da dukkan abinda muka karanta inda za mu haɗu mu ce mu yi alkawari shekara ɗaya kawai za mu yi applying duk abin da muke karanta a ƙur'ani nan wallahi sai mun ga abin da ba ma zato cikin shekara ɗayan nan amma zukatan ne matsala Allah mun roƙe ka Allah ka ba mu ikon aiki da abin da ka umurce mu da shi ba mu ikon ne santan duk abin da ka hana mu da shi Allahumma kullana wala takun alaina ansurna wala tansur alaina a'izzana bi ta'atika wala tudhillana bi ma'asiyatik واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وعنيم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين